yau muna safiyar lahadi goma ga watan goma watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda ta dace da 29 ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara 2026 muna cikin kitabu talaq littafi na 18 ko na 19 wani ashirin ko ashirin da ɗaya a jerin ƙananan littattafai hamsin da hudu ko hamsin da bakwai ko hamsin da takwas ko sittin da uku da ke ciki wannan littafi na sai musulun saɓanin nishohinsa muna babi na farko babu taharimu talaki alha'id da gairi rizaha karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na bakwai insha Allah yau za mu tashi farkon hadisi na takwas 471 a cikin baka da fata Allah ya taimake mu ya samu dace imam muslim Allah ya ji kansa yace wa haddathana abdul waris ibn abd samad qala haddathani abi an jaddi an ayyub bi hadha al isnad wa qala fi al hadith wa anta hadithin dai shine hadithin abdullah dan umar a wannan hadisin yace fa sa'ala umaru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an zalika sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da haka mutumin da ya saki matarsa tana jinin al'ada fa amarahu an yuraji'aha hatta yutalliqaha tahiran min ghairi jima'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi cewa ya dawo da ita ya rike ta zuwa lokacin da zai ji zai sake ta tana mai tsarki ba tare da ya sadu da ita ba ma'ana al'adar da bayan ta yi al'ada bai sa'idu da ita ba har ta yi wata al'ada to ne zai suke ta wa ƙala yi tsalliku ha fi ƙabuli ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iya sake ta al'adarta ta gaba bayan ita al'ada ɗin wato gaban al'adar ana nufin bayan ta yi ta gama ta yi tsarki an gane قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن عليا عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر يونس بن جبير يتي عبد الله بن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض إنه كنت متمن da كما ترسى سنة العادة فقال sai shi abdullahi dan umar yace da yunus dan jubair a ta'rifu abdullahi ibn umar ka sa abdullahi dan umar ma'ana ni da kake tambaya ta fa innahu tallaqa imra'atahu wa hiya ha'ir shi ma ya saki matarsa tana al'ada فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله سيما يفنس عمر دان خطاب يجيوى النبي صلى الله عليه وسلم سيتم بيش قمد وأنه كنشي فأمره أن يرجعها sai manzo Allah su salame umarce shi da in dawo da ita in mayar da ita ayi komai kome thumma tastaqbila iddatiha sannan ta fuskanci ta gaba har sai ta yi idda ta gama to sannan wato ta yi tsarki sannan ainihin sai sake ta قال إتي إن يونس بن جبير فقلت da shi لشي إذا طلق الرجل huwa ya حائض ito eh, idan mutum ya saki matarsa tana al'ada a ta'attaddu bi tilka to za ta lissafa wannan sakin da aka yi mata tana halin al'ada faƙala fama sai ta yi zai hana awa in ajaza wasu hamaƙa. yanzu idan ya gaza haƙuri ya yi wauta kuma shi kenan sai shara ta ɗauke masa wannan rashin haƙurin da wautar da ya ce ya sake ta da haka sakin bai yiwu ba sake yayi an gane قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول يونس بن جبير يقول ناجي عبد الله بن عمر يناشي صلبت امرأتي وهي حائض na saki matata tana jinin al'ada fata umarun nabiya sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika la sai umar dan khattab ya je wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata masa haka fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace li yuraji'ha in mayar da ita lamun din lamul amriki an gane fa idha tahurat in ta samu tsarki fa in sha'a falyutallaqaha in ya ga dama to sai ta ƙala abin nan yunus ɗan jubair ya ce faƙultu libin umar sai na ce da abdullahi ɗan umar a fahtasabta biha to wannan sakin kayi izina ka lissafa da shi a cikin sakin da kai wannan mata ƙala sai ce ma yamna'u me zai hana wannan sakin ya tabbata me zai hana ce an lissafa da shi an gane an ra'aita yana ajiza wa sahmaka sanar da ni don mutum ya gaza ya gaza yin abin da shari'a ta ce a yi ya kasa yin haƙuri ya ƙi haƙuri da matar shi kuma ya yi wauta ya ta yadda ya sake ta lokacin da bai kamata ba kuma shi kenan sai a ce shari'a ba za ta yi aiki a kansa ba an gane ku a wannan sakin ya yi saboda haka yanzu idan bai taba sakin ta ba saura igiya daya in ya taba sakin ta dama to kuma yanzu saura ɗaya ke abin da saura igiya biyu in ko ya taba sakin ta ke yin wannan to ba ruwan shari'a da ya kasa haƙuri ba ruwan shari'a da cewa wannan wauta ce ya yi abu da lokacin da ya kamata ba abin ya yi an gane sakin za a lissafa da shi قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق أنس بن سيرين يتي ناتن بي عبد الله بن عمر قمد ما تنسى ديسك فقال سي عبد الله بن عمر يتي طلقتها وهي حائض ناسكيت تنا العادة فذكر ذلك لعمر سياك كيو عمر أورف هكا tsegumin haka cewa abdullahi dan umar ya saki matansa tana al'ada ba fa zakarahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai umar dan khattab ya ambata wannan wannan bayani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce murhu falyuraji'ha ka umarce shi mayar da ita sai idza tahurat falyutalliqha li tuhriha in ta samu tsarki ta gama yi mata jinkiri ta sake ganin wata al'ada kuma tsakanin wannan tsarki da waccan al'ada da tsarkin bai sadu da ita ba to ya sake ta tana da ga tsarkinta ƙala abdullahi ɗan umar yake faraja'atuha sai na dawo da ita sun matsallakatuha li ƙuhuriha sannan na sake ta akan tsarkinta to lokacin da ta samu tsarki kamar yadda shari'a ta ce sai na sake ta qultu ibnu sirin anas yace nace fa'atadatta bi tilka talqati allati wa hiya hayd sai ka lissafa ka ƙidaya da wannan sakin da kai mata tana jinin al'ada Ƙala ma ni la a'taddu biha Ita wa me zai hana nin ƙirga da ita wa in kuntu ajastu wastahmaftu ko da dai nayi gajen hakuri na kasa daurewa yi wauta to me zai hana amma an ƙirga da wannan da haka na kirga da ita da aka da aka yi sakin na biyu sai zaman to sake biyu kenan yan saura igiya daya an gane kaga sai ka tambaye dan kala kafe yanzu Allah ya ce fa talliquhunna li iddatihinna menene iddatihinna na ta yi al'ada ko ko ta yi tsarki an fahimta da haka larura ce dole ne ba za ka fahimci ƙurani ba dole sai ka hada da hadisan annabi addinin ma ba za ka yashi ba dole sai ka hada da da sunnar annabi wanda shi yasa mutanen mu a ƙasar nan suka yi shan wahalar addini saboda mai an raba su da hasken wahayi na annabi sallallahu alaihi wasallam an raba su da hasken wahayi na annabi yanzu aka zo kana maganar annabi ya ce so ne ce da kai ai wane ya ce jiya nake jin wani yana ina faɗar wata magana shi ina tunanin ina farzanta imam malik ne amma in ka tsaya kai tunani ta masa daraja isi kuma bai san bai san waye malik ba wai abin da yake cewa wai wai maliku idan isa hadisi wai baya aiki da hadisin sai ga me sahabbai suke yi da haka abin da sabai suke shi shi zai sai kyal hadisi wannan yabo ne ko suka ne eh, yabo ne ko suka ne yanzu maliku haka yi wanda ya san maliku zai faɗi wannan kan maliku ka ce in ya sami hadisi sai ya ajiye hadisin abin da sahabbai suke shi zai yi wata rana abu huraira aliyu dan abi talib ya sallah bayan ya yi sallar ya gama sai ce laqad zakarana hadha salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wannan ya tana mana sallah annabi ah. zakara na haza. salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ya tuna mana sallar manzon Allah sallallahu alaihi yanzu sai mutum ce ya dogara da aikin da sahabbai suka yi ya ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu reshe ikama yi watsi da ganye ko ganye ikama yi watsi da reshe wanda ya ce ya ajiye hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da aikin sahabbai ya yi amfani da aikin sahabbai yanzu reshe ikama da aikin sahabban da ya yi watsi da ganye ko ganye yi watsi da ganye ikama ya yi watsi da reshe shi tabbas a cikin aikin maganganu manzo Allah da ayyukansa da kaza ga sun suke ba haka bane aikin sahabbai tabbas ne aikin sahabbai ina zama hujja ne akan mutane lokacin da su bu saba akan sa masu duk malaman da suka yi magana kan al wato za a aiki da maganar sahabi ko aikin sahabi a cikin abin da ba saba ba gaba ɗayan ka coka haka suke yi an fahimta amma akwai malamin da ya saɓani idan ba tambadadde ba da ya ce hadisa na ba za a watsi da su saboda aikin sa'adu to kaga irin abin nan din Allah ya ji kan Dr. Ahmad Bamba ya ce ai mu ilimi ne bai zo mana ba sai da ya gaba shan iska a duniya na an shagaltar da mutane da wasu abubuwa na daban na tuna ko mu a ƙuruciyar mu muna karatun fiqhu aka zo kan aya a ce al'ayata aka zo kan hadisi a ce al'hadisi hadisi wai ba za a fassara hadisi malam na sakon nan da yake fassara ayoyi ga kowa da hadisai ga kowa ganin sa ake wawa malam na sakon wannan malam yusuf na sakon haka suna ganin sa wawa ne ai saboda ya in ka karanta aya bai fassara komai kankantarka komai matsayin ilimin ka inda a littafin ka an kawo aya zai fassara maka an kawo hadisi zai fassara suna ganin su hawa ne dan ka'idar su shine aka zo kan aya sai ta al'ayata kai wai baka yi sa fassara maka aya regardless kai yaro ne ko kai babba ne a suna suna da wani sikeli da shi suke tantancewa yau su manta daga lokacin da ka balaga da kai da mahaifinka duk a hukunci duk ɗaya ne ko ba ɗaya ne in ka balaga da mai mahaifinka yi a hukunce-hukunce Allah ya sauwa wallahi to wannan dai cin mutunci ne wannan cin mutunci wanda duk ya san imam malik sai wannan ki faɗi wannan maganar to ya ci mutuncin imam malik imam malik baya sakaci da hadisan annabi sallah ka je ka karanta tarihin imam malik da kyau yakan ba da fatawa fa a tashi ka zo ka ce to ai kana da wani hadisi ka same ka yi naushe ka a kirjinka ita ka san da wannan hadisi amma ka bani da fatawa da fahimta ta ga hadisin kana da nasu sai ka bari a bada fatawa da ita ijtihadi to sannan da yace idza sahha al hadisu fa huwa madhhabi wannan ina gaya maka ina gaya maka cewa ne shi ko da yayi aiki da aikin sahabbai saboda bai samu hadisi bane ko ina ta da kai ko an samu hadisi sai aiki da aikin sahabbai yanzu akwai abubuwa da yawa da aka ce to ai yace a ce ai maliku ya ce to kuma ga hadisi ya ce yanzu ga maliku ga hadisi wa za a dauka ga maliku ga hadisi ko dan a tsaba gana ta fito fili ga maliku ga annabi wa za a dauka na annabi da kansa ya gaya mutanen madina kaga da yake suna da hankali da annabi ya yi rabo ya yi rabo suka aka ɗauki duke aka tafi sai suke korafi annabi yanzu zai musu magafi yanzu nan ba zai muku daɗi ba a ce duk mutane sun ɗauki duke sun tafi sun ɗau duniya sun tafi kun ɗauki annabi kun tafi da shi ba zai ba zai muku daɗi suka ce wallahi mun yarda da wannan rabon da yanzu wane ne ya ɗauki abin ɗauka na gaske wanda ya ɗau kuɗi ya tafi ko wanda ya ɗauki annabi ah. kaddara imam malik bai ce in hadisi ya inganta shine mazhabi na ba kaddara bai faɗa ba sai ga hadisin annabi sai ga maganar maliku wace za ka ɗauka sai ka haje maganar annabi ka ɗauta maliku to haka aka ɗora mutane a kan wannan rayuwa da haka shi ke nan gashi nan kana ji kana gani bayan da babu inda za ka yi sai kai ta abin nan sai kuma a koma sai a ce wai kai maki maluku ne to yanzu bari ni awo da irin kwanan da kuke awo mana eh maluku ya faɗa sai annabi ya faɗa sai ka na maluku ka bar na annabi in wanda ya bar na maluku ya ɗauna annabi za a ce yana ƙin maluku to kai da ka ɗauna maluku ka bar na annabi kai kuma wa kake ƙi ah. idan maliku ya faɗa annabi ya faɗa sai ka ɗau na annabi ka bar na maliku sai aka ce kana ƙin maliku ba aka ake cewa ba yanzu kai da ka ɗau na maliku kai kuma ka bar na annabi kai kuma za a ce kana ƙi to tsakani da Allah wane ne ƙiyayyar da sai za ta cutar da shi wanda ya ƙi maliku ya so annabi ko wanda ya ƙi annabi ya so maliku waye soyayyar ko ƙiyayyar za ta amfani shi ko ta cutar da shi mu muna yi musu adalci sun fada sun ce yin hadisi ya ingata shi maganar su da haka mu ba mu taɓa jin wani abu da maliku ya faɗa ya saba na annabi muka ɗauki wannan magana kuma yanzu ta maliku ba ce no it's no longer magana maliku yanzu ba magana maliku ba ce wanda ya riko da ta yanzu shi magana su ce shi maliku ya ce idza sahha al hadith fa huwa mazhabi in hadisi ya inganta shine mazhabi ne idan ka yanzu ka rike wata magana da ya faɗa da yake shi ya bata ba shi ba ita kai ka rike yanzu maganar waye na maganar waye maganar maliku akwai hatsari jama'a sosai hatsarin fa yana da girma fa hatsarin yana da girma قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال أنس بن سيرين يا جاب الله ابن عمر يا شيخ صلت امرأتي وهي حائض ناسك ما تاتنا جنن العادة فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره sai umar dan khattab ya zo iba annabi labari kaga bil munasaba kaga annabi bai san gaibu ba kenan ko <laughs> ko ya san gaibu <laughs> annabi san gaibu jama'a annabi san to wannan abin ba a madina ya faru ba a madina ya faru ko ba madina ba ba to yanzu sai an zan gaya annabi ko zai sani in ya san gaibu kafin ya faru ma ya sani ya faru da aka eh, da umar yana zuwa in zai gama sai a ce yi shiru na san me kawo ka yanzu na san me gina ba da ke ai gashi gashi gashi abin da ya faru an fahimta annabi san gaibu ba faƙala bayan umar ya labarta wa manzan Allah abin da ya faru tsakanin abdullahi dan umar da matarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce murhu umarce shi falyuraji'ha ya mayar da ita ثم إذا طهرت سنة انتهي تركي فليطلقها إتكيتا قلت لابن عمر ابن سيرين نتي نتي ابن عمر أفاحتسبت بتلك التطليقة توشن كاي كرغا وننسكن أسكن نتيو ماتر قال فما إتي أيو مزي هنا تنصن دي جاروة ما سيري كيش با قالوا حدثني يا بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث ها حول السند قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما ليرجعها سيدي أولنا حديث ما يحيى كان حبيب لعبد الرحمن بن بشر أن أو تاسو الواير ليرجعها إما يرجعها وفي حديثهما قال قلت له الناس حديث ابن سيرين سيد عبد الله بن عمر a ta hatasibu biha to kana lissafa da wannan waccan kai ce a fa hatasabta ko qala fama yace ayo me zai hana قالوا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا ابن طاووس يتي يا يا دقا ما يفنس طاووس cewa shi din ya ji ana tambayar abdullahi dan umar game da mutumin da ya saki matarsa tana jinin al'ada ko an masa fasal bihi Habira ke <laughs> ah to ba shi shi ba shi ya saki matarsa ba bi hukunci ya soka an gane faqala sai shi abdullahi dan umar ce a ta'rifu abdullahi ibn umar shinkasa abdullahi dan umar ita da mai tambayar kala na'am yace eh kala yace fa innahu to shi din sallaka mar'atahu ha'iba ya saki matarsa tana jinin al'ada fa zahaba umaru ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu al-khabara sai umar dan khattab ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata masa labarin na sakin fa amarahu an yuraji'aha sai umarce shi da ya mai da ita kala yace lam asma'ahu yazidu ala zalika li abihi ite ban ji ina ƙara wani abu kan wannan ga mahaifin nasa an gane wato shi Ibn jurai bai ƙara komai ba ga mahaifinsa a wannan maganar da abdullahi dan umar ya faɗa ko bai ƙara komai ba a cikin abin da ibnu tawus ya faɗa cewa ainihin iya wannan abin shi ya ji cewa ya ce ya saki matarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya mayar da ita قالوا حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك أينهم عبد الرحمن بن أيمن يتي ياجي بررا باوا عزة yana tambayar abdullahi dan umar wa abu zubair yasma'u dhalik shi kuma abu zubair ina jin wannan magana kaifa tara fi rajulin talaqa imra'atahu ha'iba ita da abdullahi dan umar me kake gani ma'ana menene hukuncin da zaka yi game da mutumin da ya saki matarsa tana jinin al'ada faqala sai ce talaqa ibn umar imra'atahu wa hiya ha'ib ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibn umar ya saki matarsa tana al'ada a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال sai Umar dan Khattab ya tambaye manzo Allah su sallan game da aka sai yace inna Abdullahi Umar inna Abdullahi ibn Umar tallaqa imra'atahu wa hiya Abdullahi dan Umar ya saki matarsa tana al'ada fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su sallan yace da shi li yuraji'aha imayar da ita faraddaha sai imayar da ita wa qala sai ce idza tahurar falyutalliq aw liyumsik in ta samu tsarki to saka ko irike qala ibn umar ibn umar yace wa qara sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya faɗi wannan hukunci sai karanta faɗar Allah da yace ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna fi qubul iddatihin an gane ku sai ya karanta ta haka ya kai wannan annabi in kun tashi sakin mata to ku sake su fi qubul iddatihinna da zarar sun gama al'ada sun yi tsarki al'adar da suka yi wadda gabaninta ba kwanta da su ba kenan idan gabaninta kun kwanta da su to in sai wannan al'adar sai ta yi ta gaba wannan ce baka sadu da ita ba to in sai tsarki sannan ka sake ta an gane ko amma wanda ya saki matarsa fa tana al'ada a tsarkin da ta yi ya kwanta da ya ta saduwa ta aure sakin fa yi, sai dai ya yi laifi an gane to kaga wannan ina cewa sai mu lura ya za mu ringa saki kenan ku قالوا حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة إلو وانا كسادة قالوا حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الرحمن بن ايمن مولى عروه يسال ابن عمر وابو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزياده قال مسلم امام مسلم يتي اخطا حيث قال عروه من يتي مولى عروه ياي كسكري انما هو مولى عزه yadda ruwayar ta ce maula azza ne wacce wadda ta gabata amma ba maula urwa ba ne to da aka sai malamai sun suke taujihin wannan sun suka ce da yake da ana rubutu babu wata lulluka an gane yanzu haka a nan ne da ya ga azza din ne sai ɗauka an yi iskafin wawun ne saboda haka sai sa wawun sai zama urwa maimakon azza an gane to dai waɗannan hadisai duk abin da suke cewa shi ne mutane su nutsu a lokacin da za su yi saki saki ba wai abu ne da ake son san mutane shi nan sai mutum ya saki mace duk sanda ya ga dama duk sanda ya ga dama ya ce ya saki matarsa ba a'a ya yi haƙuri kuma shi sakin ba son sa ake yi ba saki kamar yadda muka ji a jiya ina zama last chance ne alternative ne na ƙarshe babu wata dama ta ci gaba da zama to shine sai a ce to auren ya rabu kuma ko ba za ka dawo da ita ba dindindin ga yi sake ɗaya ai a shi ɗin bayan ka bata ta gama idda ta shi ke haka ne ko ba haka ba to da ka sai mu ringa yin haƙuri ke. to sannan kuma bil munasaba ya kamata mata sai ku gane yadda musulunci ya damu da ku ga ana zuga mata ko musulunci ya toye muku haƙi yayi kaza yayi kaza yanzu akwai wasu dokoki na duniya waɗanda suke da irin waɗannan tanaji akan mata kasashen da suka yi musu gata su ne kasashen da za a ce in ka saki matarka in akwai yaya tsakaninku sai ka fita ka bar mata gida ita da yayan ta ci gaba da ɗaukar ɗoyiniyar yara tana da gida taimakon ta aka ko cutar da aka ah. menene mai wahala biyan kudin haya shekara ko ko yau da gobe yau da kullum menene mai wahala ah. ta bar mata gida duk shekara zaka biya ita kuma ta dauke ya ita ce wahalar ciwo da gobe da kullun ita ce kullun makaranta ci sha sutura kaza kaza kaza kaza an mata gata ne ko cutar da ita aka yi to kaga idan aka tsaya aka nutsu ganin cutar da ita aka to kuma dama wannan al'ada ce ta maza tun zamanin da sai sun cutar da mata haka ne haka ne maza al'ada su ce duk abin da mace take musu sai sun cutar da ita sun bautar da ita ne wannan al'ada ce haka maza suke so su rayu an fahimta to da haka da musulunci ya zo sai kokarin ya ringa kwatan musu irin waɗannan haƙoƙin e, ka je har yanzu wani da babu a a yanda da musulunci ba cutar da mata wasu rari ga musulunci amma ga shi ana cutar da su ana gani yanzu akwai mutumin da zai zo kanwarsa sai ce ta je rijiya ta bugo masa ruwa ta kawo masa yi wanka ana yi ko ba yi yanzu ɗauko ruwa daga waje a shigo da shi gida na mace ne ko na namiji ne ah, na waye in maka gano wannan ba manzo Allah ya gaya maka ya yi maka bayani ita da Fatima aikin cikin gida keke za ka yi za ta zago ruwa a rijiya za ta ɗauka har hannunta ya kirci bayan ta ya kanta tana yi za ta share cikin miji amma duk abin da yake daga waje za a shigo da shi cikin gida sai ce kai kuma da kai za ka yi shi to ba yi yanzu ba ga matan ba suna fita su ɗauki ruwa ana yi ko ba yi ah, to ba musulunci ne ana ɗabi'ar namiji ce sai ya sai ya cuta da aka wanda ka gaba cutar da matashi to ya karanta addini an fahimta kuma yana aiki da addinin amma ka je duk wani society duk wata wani civilization duk wata al'umma ka karanta tarihin duniya duk wata al'umma tana so sai ta bautar da mace sai ta cice ta akwai mutanen da mun sani in ka nemi mace za ka abin da har yanzu suna nan kuma har waɗanda suka musulunta a cikin saka suke yi in ka nemi mace za ka aura abin da za a yi kai ne za ka zo ka tsaga mata wurin da za ta gina ɗakunan da za ta yi za ta gani kawayenta da kaza su za su haƙa ƙasa su yi bulo su yi kaza kaza ta zo ta gina ɗakin da za ta yi. wannan ba fitowa ba ce ba bautar da su ba ne musulunci shi ne addini ƙwaya ɗaya da ya zo ikwatarwa mata haƙƙi a hannun maza amma wannan al'adar da kuka ganta ta abin nan har yanzu tana bin za ka zaba musulmi gaba da baya sama da ƙasa ciki da waje amma an ka bibiya sai ka sami irin waɗannan abu har yanzu akwai wuraren da suna nan sun musulunta amma matansu za su je gona za su yi faskare za su ɗauko su kawo su yi kaza su yi kaza har yanzu saboda me wancan tsohuwar al'ada din tana nan tana naso tana bibiyar mutane kuma waɗanda suka musulunta ma kamar na riga muku suna jin idan ba su ba kamar wata gazawa ce saboda illar da aka yi sai kuma aka sa musu abin a zuciyarsu ta yadda za su ringa jin an ba a yi ba an gaza yanzu kamar wani abu ne yanzu da muke yi a nan wurinmu yanzu idan aka yi yarinya aure ba ya mata gara ba wasu ba haƙori ake musu ba Eh, ana yi ko ba yi to wace rukuni shi ita gara wace rukuni a baka ya a baka abinci to ko da lalata ta kai maka a baka ya a baka shimfada ma da za ku kwanta ka gina kangon gida a zuwa shimfada da za ku kwanta sai an kama sakon wani ma aka kawai raina ba yi this is that so all civilization duk al'umma ka je ka karanta tarihin duniya duk al'umma abin da take so suke sai ta mayar da sai ta zalunci mace sai ta danne ta akwai da sharrin su ma da yawa suna ganin ba wani abu ne sharri ba duniya mace ita ce sharri in gana ne in ka san me sharri ba sai su ce mace ita ce sharri an fahimta jama'a to musulunci shi ikwato mata haƙƙi to da ka ya kama mata ku jinjina wa musulunci akan yaƙi da ya kwato muku haƙi a wajen maza kuma bai gushe yana yi wannan yaƙin ba har to yanzu wannan magana da yake faɗa ba yaƙin ake musu ba ba mu ne mazan ba mu ne ko ba mu wa yake huta da abin da ake sas ba mu ne to amma kuma musulunci ya hana da to da ko muna yi sai mu faɗa ko ba kuma ya daɗa zama hujja akan mu kenan ba haka bane Allah ya ganar da mu to mun kawo ƙarshen wannan babin kenan insha Allah in Allah kai mu mako sai mu tashi babi na biyu fata abin da faɗa yanzu zama Allah ya ba mu lada inda muka kure kuma ya yafe mana abin da yake na aiki ya ba mu yukon aiki na nisanta ya ba mu yukon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin